Kalangu, biyar da rabi a ɗakin magana na studio Kalangu ga labarun sashen Hausa daga bakin Hawa Usman ga kanun labaru. Kawo ƙarshen hukuncin kisa a Niger shine fatan ɗaliban Jami'a Abdulmumin Jofo masu karanta 'yanci albarkacin ranar ƙasa da ƙasa ta yaƙi da hukuncin kisa yau goma ga watan Oktoba. Ƙungiyar UNICEF tare da ƙusoshin ilimi da horo na gudanar da wani zaman taro don shawo kan matsalar koma baya da ake samu wajen saka ɗiya mata a cikin makarantun boko. Rahoton namu na musamman kan auren yara a yau za mu ji irin gudunmawar da wajen kare yara daga auren kankanta. Masu barkan mu da sake saduwa. Yau goma ga watan Oktoba, kasashen duniya na bikin ranar kasa da kasa ta yaƙi da hukuncin kisa. Albarkacin wannan ranar, ƙungiyar ɗalibai na jami'a Abdulmumin Jofo masu karanta fannin 'yancin ɗan Adam ta gudanar da wani taron muhawara na wayar da kan al'umma da kuma jan hankalin gwamnati domin daina hukuncin kisa a jamhuriyar Nijar. Ga dai Bashir Sani shugaban kungiyar ɗaliban da ƙarin haske a cikin firarsu da gungu muhammad dantani Mun shirya wagga sabga don hanya ce ta wayar da kai a gare mu saboda manyan ɗalibai da ma matasa baki ɗaya ya kasance sun samu labari sun samu wayin kai bisa hukuncin kisa ganin abubuwan da ke gudana inda ake kashe ɗan adam ko da yaushe abin bai kamata ba. Idan kuka diba abinda ke wakana za ku ga mutane masu rauni da ake ta kashewa don haka ne ne club ɗin ɗalibai masu karatu bisa 'yanci na jami'ar Yame muka shirya da waga sabga ta hanyar saka wa jawabi da muke cema Islam da jan hankali pledoari don kokowa ga murƙushe hukuncin kisa. Ya kamata a soke wannan hukunci. Mun yi la'akari da abin da ke wakana a Afirka ko ma in ce cikin duniya baki ɗaya da ba mu lamunta da shi ba. Muna jiran ganin hukumomin ƙasar ga sun hankalta sun sa hamzari don ganin wannan hukuncin kisa an soke shi a ƙasar Nijar ta hanyar shigar da shi a majalisar dokoki soit aboli au Niger à travers l'Assemblée nationale. Ƙasar Nijar ta ba wani kamfanin ƙasar China mai suna H1 Science and Technology Development Company damar haƙo sinadarin uranium a arewacin ƙasa. in ji wani shafin yanar gizo na harabar shugaban ƙasa da kamfanin afp wato ya wallafa a yau babban zaman taron ministoci da yau wakana ajiya ya tabbatar da kahuwar wannan kamfanin da zai saka kudaden jari miliyan biyar na dala amurka a cikin ayyuka daban-daban wanda suka hada da kawata gari samu matasa aiki da sauransu kurke da kyau ƙasar nijar dai ita ce a sahu na hudu na cikin ƙasashen na duniya masu tono sinadarin uranium Gungun masana na ƙasa da ƙasa masu bincike kan canjin yanayi ya fitar da wata sanarwa a litinin da ta gabata a kan yanar gizo. A cikin sanarwar dai wato masanan sun nuna cewar nan da shekara ta 2030 yawan iskan gas da ke sararin sabaniya ya kamata ya rage da kishi 45 cikin 100 domin rage yawan zafi. Idan kuma ba a yi haka ba to za a shiga cikin wani mawuyacin hali. abokin aikin namu alhassan kuzi muhammadu ya ziyarci shafin yanar gizon na masanan ga kuma rahoton da ya haɗa kai sakamakon canjin yanayi na kasashen afirka mafiya rauni kamar kasar niger sakamakon ya rabu biyu na ɗaya akwai sakamakon da ya shafi ɗan adam wanda ya alakantu da bullowar sabbin cututtuka batar da ajiyar ruwa na ƙarƙashin ƙasa da kaso 50 bisa ɗari nan zuwa shekara 2050 gurgusowar amada sauyin kaka raguwar samun albarkatun noma da kaso 10 zuwa 20 bisa ɗari nan zuwa shekara 2050 makasudin raguwar albarkatun noman na haddasar da karamcin abinci da zai gusar da al'ummomi zuwa wasu karkaru abinda za a iya kira bakuncin habren yanayi wasu wasu sakamakon suma na haddasa ambaliyar ruwa da iska mai ƙarfi. Wani fannin kuma akwai sakamakon da zai ta'azzara yanayin gandun daji kamar halakar irin dabobin daji da wasu itace da dama da basa iya jimirin yanayin zahi ko na hamada. A cikin rahoton Jack bukatar rungumar hanyoyin mafita na gaugawa masu fa'ida ta fannin gyaran yankin ƙasa, makamashi, masana'antu, gine-gine, sufuri da ilimin gyaran gari sun waje ba a girka su. Yawan 'yan makaranta a cikin makarantu na firamare a bana ya kai kishi 83.2 cikin 100 a bangaren maza su kuma a bangaren nasu na ɗiya matan kishi 72.1 cikin 100 To domin shawo kan wannan rashin saka ɗiya mata a cikin makarantun boko kamar yadda maza suke yasa masu ruwa da tsaki a fannin ilimi da horo yin wani zama na musamman alkashin jagorancin ƙungiyar UNICEF don yin nazari kan siyasar nan ta ƙasa mai kula da karatun ɗiya mata. Maryama Shibko kusa bangaren ilimi da horo a jamhuriyar Nijar, Dama Habibu Garba ƙarin bayani. le document existait depuis littafin akwai tun shekara 2012 amma tsakanin shekara biyu zuwa yau akwai littattafai da dama ga wannan siyasa ya waje ba littattafan nan a komo a nazarta su sai an yi amfani da alƙalumman nuni na wanga lokaci idan ana son a daidaita nau'in samun ilimantarwa sai da littafi mai fa'ida da zai zayyana hanyoyi daban-daban da za su ba da damar cikin madaidaicin lokaci da na dogon lokaci na ganin an samu mafita ga batun bambanci tsakanin 'yan mata da 'yan samari a ƙara sa ƙaimi ga ilmantarwa mai inganci da za ya hawar da aunin alƙalumman al'amarin ilmantarwa idan ana son a kyautata aunin tsarin ci gaban ɗan adam idh dole sai an ba da ƙarfi ga ilmantarwa don ko ba za a iya samun canji ba idan akwai wani ɓangaren al'umma da ya kamata ya samu ilmantarwa amma an bar su dokar saka hular kwano da kuma ɗarma marar kariya ta soma aiki a birnin agadas masu injina da masu motoci na da wa'adin kwanaki talatin daga tara ga wannan watan domin samun ƙarin haske kan wannan dokar wadda ta soma aiki a birnin yamai tun a ranar ɗaya ga wannan watan da muke musamman ya yi fira da abubakar ajawal wato yariman shugaban da'irar birnin agadas na farko ga kuma abin da ya ci da shi na a Wa'adin kwanaki talatin muka baiwa al'ummar kwamin din Agadis na su kasance bisa daidaito ga wannan doka. Hakika mun lura da ba isassun hulunan kwano a cikin kasuwar Agadis. Dangance da haka ne muka ce to mun ba da wa'adin kwana talatin don jama'a ta samu ta sayo huluna. Muna zaton ko da Najeriya za a je a sayo hulunan nan na kwano to wato kwana talatin dai sun isa. Ina sa kira ga al'umma Agadis da sanin ba wanda yake saman doka. Kar a yi koyi da wani bai sa hula ba ni ma ba za ni sawa ba doka tana bisa kan kowa a mutunta ta kuma a sa a mutunta ta sakamakon wani bincike ne ya bayyana hakan muna da rahoton hatsuran da aka yi shekarun baya a takaice kawai ashin bin ka'idar doka Ƙasar Nijar ta samu tukuncin yabo na uku na wasannin Olympic inda Muhammadu Maharana Amur Tunjani mai shekaru goma sha bakwai da haihuwa ya samu lambar bros a bangaren taekwondo a cikin sahu masu yunin kilo hamsin da biyar ga dai takaitaccen tarihin nashi daga bakin metin hamza siddiku yariman magatakardar kungiyar kasar nijar ta taekwondo a cikin firar su da sumana amadu mahamadu Maharana Amadu Tijani ila Mahamadu Maharana Amadu Tijani dan shekaru goma sha bakwai ne ya soma wasan taekwondo cikin kwalabu show tun bai kai shekaru bakwai ba cikin wannan kwalabu ne ma aka horar da alfaga kuma shi dan metar show ne ya zama zakaran Nijar sau da dama a cikin sa ya lashe lambobi da yawa na kasa da kasa a bana a kwambular matasa ta duniya ya lashe lambar tagulla wanda hakan ya bashi damar samun nasarar shiga wasannin matasa wato Jeux Olympiques de la Jeunesse sanadiyar wannan nasara kwamitin kwasini ya ya tallafa mai da kudade tsawon watanni uku domin ya shirya wa waɗannan wasanni. Ya fafata a wasanni da dama na ƙasa da ƙasa. Ya lakanci kayan na'urar zamani, yana da ladabi, yana da fasaha da dubaru, sannan kuma ga niyya. Kina mun yi tsammanin mu lashe lambar zinariya, amma ta tagulla ce Allah ya bamu. A cikin nadin shirye-shirye studio Kalangu kan auren yara a yau zamu saurari shaidar wani matashi mai shekara goma sha biyar sunansa abdurrahman kuma yana zaune a matame a jihar damagaran Ni dai ina so in yi aure a shekara ashirin tare da wadda nake so take so na wadda na ɗan yi shekaru haka ban ni yanzu saboda karatu nake sai na yi da karatu na. Ina so in sami yara kamar guda biyar in na aure. Dole ne ana iya aure saboda mutum in biyu aure baya iya kasancewa cikin daraja. Akwai a garin mu wanda kullum suna rigima saboda ba a yi ba auren soyayya. Zama aure abun da ya wahala. Cewa yau da na gobe. akwai wanda shekarunsu ba su kai ba sai a musu aure 'yan mata kamar an kwari su ne haka wayan aihuwa sai su iya samun matsala haka kashin ta bi kosawa ba ta isa ba aure an mata wayan aihuwa suna iya samun matsala ko ita ta mutu ko ɗan ya mutu ko su samu wata matsala ban na so su mun aure saboda ba yarda ta ba ana iya samun matsala da ni da ita kullum a yi ta rigingamu haka sai kuma rahoton namu na musamman wanda ya taɓo fannin auren yara a ɓangaren addinin islama wani bincike da kungiyar unicef ta yi ya nuna cewar aure wata yarjejeniya ce tsakanin namiji da mace cikin mutunci da girmama juna kan shari'a addinin islama a jamhuriyar niger duk da illolin da ke tattare da yi ma yara ƙanana aure waye da dama na ba da ɗiyan nasu aure tun kahin lokacin bai kai ba wato tun suna yara ƙanƙana A cikin shirin namu na yau, za ku ji yadda addinin Islama bai goyi bayan yi ma yara ƙanana aure ba. Ku saurari rahoton na Nafisa Adamu Sirfu. alƙaluman bincike kan karuwar yawan al'umma da kiwon lafiya a nishar sun nuna cewa a ƙasar a cikin 'yan mata hudu ana aurar da ɗaya a shekara goma sha biyar yayin da ake aurar da biyu cikin uku kafin shekaru goma sha takwas wasu mutane suna laɓewa bayan addinin islama domin wajabta wannan ɗabi'a ustazu mustapha ahmadu mamba a ƙungiyar addinin islama da ake kira fauziya ya tabbatar da cewa addinin islama ya ba da damar a fasa ko kuma a raba auren yara bisa wasu sharuɗa da farko idan yaro bai balaga ba ko kuma an tilasta mishi ta haka ana iya tada auren idan kuma ba wannan bane to sadaki ya zanto an tabbatar da an bada shi komi ana yin sa da halartar shaidu alwali ta waɗanne hanyoyi ake kan kuka a addinin musulunci shak barham na kwamitin addinai da ake kira sedir na da bayani islam addinin musulunci ya tana da komi akwai alƙalai masu kawo daidaito ga al'amarin aure da zamantakewa domin tubar zamantakewa ce kenan duk lamuran da ke rataye ga batun aure ana daidaita su ne a ƙungiyar addini addinin musulunci. Domin ganin al'amarin aurar da kananan yara ya sha da baya a Nijar, asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF na tafiyar da ayyuka yau shekaru goma kenan cikin karkara tare da malaman addini mambobin kwamitoci na garuruwa daban-daban. Rasumani Muhammad jami'i mai kula da jan hankulan shugabannin al'ummomi akan wannan lamari ya yi ƙarin bayani. Bisa wannan hulɗa malamai na da mu'amala da al'ummomi ta hanyar limamai suke wayar da kan jama'a bisa tattaunawa cewa wa'azi faɗakar da al'umma ga abin da addinin musulunci ya ƙayyade a kan auratar da yara da yaunin da yara ta kan uwaye bisa ka kiwon lafiya da kyautawar rayuwar 'ya'yansu. Malam Rabe na daga cikin mambobin kwamitocin garuruwa a Shiratawa jihar Maradi ya yi bayani kan kokarin da yake kawowa wajen canza tunanin mutanen garinsa. Yan muka je muna nuna masu lokacin da yaro ke kawo wajen shekara goma ya fi sa'an nan ne kwakwalwar shi ke kara faɗaɗa. Kenan abin da ya kai zuwa su sha biyar sha shida sha bakwai bakwai to nan kaga yana duk abin da aka gama yana iya ya san ciwon kanshi ya ci gaba da rike abubuwan da ake mai to muka zo wani wurin muka karanta masa da ayoyi da hadisai muka nuna masa ga inda ya kamata a yi saboda in an mace ba ilimi ko ta yi aure ba da wani ci gaba manufar addinin islama shine rayuwar yara ta kyautatu waɗanda ya kamata kuma iyaye su baiwa kariya da tarbiyya addinin islama bai ba da ƙarfi ga auren dole domin babu alheri a cikinsa wajibi ne ma'aurata su gane ma juna Wannan shirin na musamman kungiyar UNICEF ce ta ɗauki nauyin gabatar muku da shi. A gaishe ka asma na shina da fasarar rahoton na Nafisa a yanzu sai a gyara zama domin sauraron labarun na sashen Hausa eh sashen na daga bakin Musa Hassan Masala. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tano. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba biyar 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.